cewa insha Allah daga wannan sati za mu fara gabatar da darussa wadda suke da alaƙa kai tsaye da watan Ramadan. Da kuma abin da ya kamata musulmi ya juyar da hankalinsa zuwa gare shi domin ribatar dama da Ubangiji ya bashi. Ya tabbata a cikin hadisi na annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam hadisin abdullahi ɗan abbas al'imamu hakim ya fidda hadisin a cikin al-mustadrak nashi wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ajiye wani mutum yana mishi wa'azi yana mishi faɗa game da rayuwar duniya daga cikin kalmomin da annabi sallallahu alaihi ya gaya mishi ya ce mishi iktanim hamsan qabla kamsin annabi ya ce ka yi ƙoƙari ka ribaci wata dama ka ganimanci waɗansu abubuwa guda biyar annabi ya ce kafin waɗansu biyar su maye gurbin wannan dama da ka samu akan waɗannan ababa guda biyar iktanim hamsan abla kamsin annabi ya ce ka ribaci waɗansu damammaki guda biyar da Ubangiji ya azurta ka da su, annabi ya ce kafin su gushe kishiyoyinsu su maye gurbinsu. Abu na farko, annabi sai ce mishi hayataka qabla mautuka, rayuwarka kafin mutuwarka. Annabi ya ce ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa ta zo. Wannan rayuwa tana da matakai guda uku manya-manya akwai wannan rayuwa da muke ciki a wannan gida na duniya Allah ya samu wanye lafiya mataki na biyu shine rayuwan barzak shine masauki na farko zangon farko lokacin da mutum ya ɗaure kayansa zuwa lahira wannan zango na biyu na barzak yanzu akwai wadda suke zama a wannan zangon sun haura shekara miliyan ɗaya. Jama'a mun fahimta? Adawa suna wannan zangon, Samudawa suna wannan zangon, mutanen annabi Lut suna wannan zangon, mutanen annabi Shu'aibu suna wannan zangon, mutanen annabi Musa, sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowa yana wannan zangon yana jiran a tashin duniya kafin a je a haɗu a mataki na ƙarshe shi sa ake ce mishi darul qarar waɗannan matakai guda uku da gidan duniya da barza da lahira duka abin da mutum zai fuskanta a cikinsu iya damar ubangiji a wannan rayuwa da muke cike ce kowa ya neme su a nan za ka nemi abin kanka da za ka kare mutuncinka ka kare addininka ka kare mutuncinka ka kare mutuncin iyalanka a nan za ka nemi haske da ake samu a kabari a nan za ka tanadi shimfiɗa na alkhairi da ake samu a cikin kabari a nan za ka tattali dukkan abin da za ka ji sauƙi ka samu sassauci a kabari sannan a nan duniya a nan kuma za ka tanadi duk abin da za ka amfana bayan an yi tashin alkiyama ba idan mutum ya shiga kabari ne za a ce to yanzu kuma ka yi aiki a nan ba ba kuma idan aka yi tashin alkiyama ne za a ce to yi aikin da za ka amfana ba wannan awowi da muke kai kawo a cikinsu wallahi a cikinsu ake bukatan ka nemi duniya a cikinsu ake bukatan ka nemi barzak a cikinsu ake bukatan ka nemi lahira annabi ya ce mishi to ka ribaci rayuwa kafin mutuwa ribatar rayuwa ribatar rayuwa shine ka dace da rayuwa a waɗannan zangogi guda uku dacewa a duniya shine ka sauke wajibi mafi girma da ke kanka shine bauta ma ubangijinka idan baka dace da bautar Allah ba duk abin da ka ɗana a duniya ka ɗana banza ka yi tanadi na abin da za ka kare kanka a kwanciyar kabarinka ka yi tanadin abinda za ka amfana bayan ka mutu yadda mutum ke bukatan sutura a duniya haka yake bukatan sutura a lahira kowa tsirara zai tashi wallahi ba wadda za a tufatar da shi da suturan kyauta in ka ga mutum da sutura a filin alkiyama shi ya suturtar da kansa kuma tun a duniya ya yi tanadin sutura yadda kake bukatan abinci a duniya haka kake bukatan abinci a lahira yadda kake bukatar ruwan sha a duniya haka kake bukatar ruwan sha a lahira gashi a suratul kafi yadda suke kwalala a taimake su da ruwan da za su sha gashi a suratul a'rafi duk ruwan idan ba kai ka tanada kanka ba ba za a baka ruwan kyauta ba yadda kake bukatan wajen zama a duniya haka kake bukatan wajen zama a lahira yadda kake bukatan kowane irin sauki to kuma duka kai ne za ka yi aiki domin riskan waɗannan ababa annabi ya ce mishi to ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa ribatar rayuwa shine mutum ya tsaya ya kalli duniya da kyau ya ga in ya bata lokacinsa me zai samu wannan shine abin da har yau mutanen mu suka gagara duk mutum goma da zaka samu a cikin mutanen mu suke zaune a duniya in ka tambayi mutum ɗaya shi mai duniya ta mishi wallahi shi ma bai sani wadda ya shekara sittin a duniya shekara sittin a duniya shekaransa sittin a duniya yau bayi da shinkafa mudu ashirin ko masara buhu ɗaya nashi shi wacce tsiya duniya ta kulla mishi babu duniya za ta iya shanye shekaru tamanin da ubangiji ya baka duka riga wallahi sai dai ka sa wanda ya samu amma baka isa ka sa wanda kake so ba abinci sai dai ka ci wanda ya samu baka isa ka ci wanda kake so ba ruwan sha sai dai ka sha wanda ya samu amma baka sha ruwan da kake so ba ita kuma ta zuke shekara 80 ɗinka baki daya. wannan rayuwar kuma annabi ya ce ba wanda zai bar gaban Allah ba wanda zai bar gaban Allah Allah sai ya mishi sai Allah ya tambaye shi ya mai bayani a me ya karar da shekarun da ya bashi la tazulu kadamabni adam yawmal qiyamati min inda rabbih hatta yus an kamsin annabi yace ba wanda zai ɗaga kafafunsa biyu a gaba ga Allah ranar alkiyama sai Allah ya mishi waɗansu tambayoyi biyar an umrihi fi ma afnahu Allah zai tambayi ka rayuwarka a me ka kare ta zai ce na baka shekara 60 a duniya ko 70 ko 80 ko 100 zai ce ka mishi bayani me kai waɗannan shekarun suka kare ta yaya ka cinye su yau da gobenka har suka kare duk abin da Ubangiji ya halatta mana mu nema ya halatta mana ne mu nemi abinci da arzikinsa don mu samu ƙarfin gwiwa da za mu tsaya mu bauta mishi amma ba wannan abinci shi ne manufar zuwan mu duniya annabi ya ce ka ribaci rayuwa kafin mutuwa shababaka qabla haramik annabi ya ce ka ribaci ƙuruciyarka kafin tsufa ya zo maka shi tsufa yakan zo da tarnaki wa mutum idan aikin alkhairi ne tsufa yakan zo da tarnakin daga ayyuka birjik ana yi ba da ka iya yi ba sai dai idan dama al'adar ka ce ubangiji ce a yi ta rubuta maka to in tsiya ne ma tsufa zai tsugunar da kai ana tsiyan baka isa ayi yi tsiyan da kai ba kuma ana rubuta ma sharrin tsiyan domin manufar ka ce a zuciyar shababaka qabla haramika yanzu yadda muke maganar nan za ka samu matasan mu birjik a bayan gari da za su more ma duniya su dana ma duniya sai su je su bincika a bayan garin kamar shekara ashirin ko talatin da ya wuce a ba su labari waye tsoffin gogaggun attendance na zuwa bayan gari in aka ba su sai su je su bi tarihinsu su ga yau yaya suke rayuwa kaga da za su ɗauki wa'azi idan akwai wanda ya ci gaba rayuwarsa ta yi kima ba wadda zai yi wannan zirga-zirgan face har zurriyarsa sai ya zubar musu da mutuncinsu to ashe kaga da ya mori kuruciyansa kar ka je ka shiga wata harka ka'idar da ubangiji ya bamu shine ka binciki waɗanda suka gabace ka fanzur kaifa kana aqibatul ladina min qabl duk harkar da ka shiga ka duba waɗanda suka gabace ka kai bincike a kansu. da an yi wani ɗan ƙwallo kaza shine shahararren ɗan ƙwallon Bauchi ko Gombe ko Najeriya ko ina kafin ka shiga harkan ƙwallo ka je ka binciki tarihinsu yanzu yaya suke yaya rayuwarsu take kar ka shiga harka da ka ka je ka bincika yaya suka ƙari waɗanda a eti su suke sha ma Najeriya ƙwallo yanzu wace irin rayuwa suke ci wace riba suka ci yan diraman da suka yi shekara talatin da ya wuce baya ka je ka binciki yau wace irin rayuwa suke yi malaman da suka yi malanta shekara talatin baya ka je ka ga yaya suka kare yaya albarkan gidajen su Shababa ka kabla harami kar ka je ka jefa rayuwarka a cikin abin da za ta tafi a banza ƙuruciya lokaci ne na musamman da yake da matuƙar tsada kar ka yadda ya tafi a banza kaga ai a hadisin annabi ya ce za a tambayi mutum ya yi ƙara rayuwarsa sai kuma aka sake ware lokacin ƙuruciyarsa da samartaka za a tambaye shi saboda lokaci ne na musamman Sai ka kwabla sakamik annabi ya ce lafiyarka kafin rashin lafiya duk lokacin da kaga dama yau kana da lafiya yau kana da lafiya ka yi amfani da damar kafin ka rasa wannan damar ka yi amfani da damar kafin ka rasa wannan damar gina ka kwabla fakari annabi ce wadatar ka kafin rashin wadata duk lokacin da kaga kana da hali ka yi amfani da damar dukiya in ta ƙare a sayan gida da gina gida da sayan motar shiga baka more kuɗi ba in dai dukiyarka na ɗinki ne da sayan gida da shiga mota a nan dukiyarka take tafiya baka more kuɗi ba kuɗi ya more ka ba laifi bane ka yi duk abin da za ka yi amma ka yi ƙoƙari dukiya duk yadda take ka shiga aljanna da ita ka shiga aljanna da ita faraga ka kabla shugulik annabi ya ce faraga lokaci da ka samu annabi ya ce kafin lokacin ya ci kwarkwade kafin abubuwa su yi maka yawa ka yi amfani da damar ka kar yau kana da dama da lokaci ka je kana kallon fim part 1 part 3 awa uku hudu a zaune akwai ran da part 1 ma baka da lokacin kallon sa to waɗannan darussa abinda za su haska mana shine buɗin da ubangiji ya mana a ramadan kowa ya tashi ya yi amfani da damarsa ɗauka zai maimaito kar ka ɗauka zai maimaito ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci aikin haji da ake cewa aikin hajin bankwanansa daga cikin abinda ya gaya ma gangamin musulmin duniya ya ce kuma wadda ya ce isar ma wadda bai ce ya ce musu ku zo an nima na suka ku ya ce ku riƙa ku gani ku kwaikwayi aikin hajin ku a gona la'alli la a hujju da hajjati hadhihi annabi ya ce haza annabi ya ce watakil daga wannan aikin hajjin ba sake ba watakil daga wannan ramadanan ba za a sake wani da kai ba kai ka san a nan majalisin waɗanda muke sanarwa muke tare da su wane ya rasu wane ya rasu wane ya rasu a nan wadda bara mun yi azumi da su ka san sun kai mutum kusan goma in duk shekara za ka tafi aikin hajji haka kullum kake yi akwai aikin hajjin da daga kansa ba za ka sake ba wannan aikin hajin kuma shine na bankwanan annabi din da yace musu watakil ba zan sake wani aikin haji ba haka ne duk lokacin da ka kaje kawai kai amfani da damar ka Kar karka yadda kaje ku haɗu a wata daba ga Ka'aba ana dawafi ana bauta ma Allah kuje kuna hiran ku wanda ba shi da amfani ba lalle ne ka koma ba mu yi kokari mu yi kokari mu yi amfani da damar mu ya tabbata a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin al-imam ibn majah da al-imam ahmad hadisin usama ibn zaid usama yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aw qultu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam usama yace na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ya manzon Allah lam araka tasum shaharan mina shuhuri mata su yace ya Allah tun da nake da kai a duniya ban taba ganin watan da kake zazzaka azumin nafila kamar watan sha'aban ba lam araka tasumu shaharan min ash-shuhuri ma tasumu yace ban taɓa ganin kana yawaita azumummukan nafila ba a kowane wata daga cikin watannin Allah ya ce kamar yadda naga kana azumi a cikin watan sha'aba. fa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya yace mishi zalika shaharun yaghfulu nasu anhu baina rajab wa ramadan annabi ya yace ai wannan wata na sha'aban ba shi muke ciki ba yanzu wata ne annabi ya ce, da mutane suke tsananin rakana. daga alkhairin da yake cikinsa sai sake ce mishi fa wannan watan da yake tsakanin rajab da ramadan din ba sha'aban ba kenan annabi sai ce mishi wa huwa shahru turfa'ul a'malu ila rabbil alamin shine watan da ake tsaga ayyukan bayi duka zuwa ga Allah ubangijin talikai a kowane shekara wannan wata da muke ciki na sha'aba duka takaddunmu na wannan shekaran da aka yi gwargwadon abin da ya bayyana a cikin takaddunka to gwargwadon muwafaƙarka ko rashin muwafaƙarka gwargwadon ƙudurinka da yunƙurinka akan tinkaran ayyukan alkhairi to gwargwadon nasararka ko rashin nasararka jama'a mun fahimta kullum ita ramadan ka ɗauke ta kamar wata wata ce ta yin jarrabawa ma 'yan aljanna da 'yan wuta babu wani jarrabawa ko a duniya ne face ma'abucin jarrabawan yana shirya matinkarin jarrabawar to a watan sha'aban bayi ke tukufa wajen shiri na tarban watan ramadan annabi ya ce wa huwa shaharun turfa'ul a'malu fihi ila rabbil alamin wata ne da ake daga ayyukan bayi zuwa ga Allah ubangijin talikai fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im annabi yace to ina so in za a tafi da aiki na a daga annabi yace ina cikin azumi wannan yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman a cikin wannan wata na sha'aban kusan sukan wofanta su sake duk wata hulɗa ko wani al'amari da suka zan zai iya shagaltar da su ga shirin tinkarar ramadana da yawa daga cikin malamai suna ma sha'aban lakabi da shaharul qurra ko wani alaramma ne da zai yi tahajjud qiyamul layli karatun alqur'ani karantar da alqur'ani to a wannan watan zai buga alqur'aninsa saban annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokaci suna masu naci wajen roƙon Allah ya riskar da su watan Ramadan suna masu naci dare da rana wajen roƙon Allah ya taimake su wajen yin abin da ya dace a Ramadan suna masu naci wajen roƙon Allah ya karbi abin da suka yi a Ramadan suna masu farin ciki da zuwan Ramadan suna masu ɗoki da zuwan watan Ramadan saboda alkhairin da Ubangiji ya ƙunsa a cikin watan Ramadan jama'a muna fahimta ana bukatan kowane musulmi ya yi ƙoƙari ya zage a cikin wannan watan wajen yawaita azumin na filfili masu yawan gaske tarbiyyan kai ka ba ma kanka training na azumi na karatun alkur'ani na sadaka na ayyukan alkhairi domin shiga watan ramadan kafin lokacin ya zo ka saje da kowane irin aikin alkhairi ka saje da kowane irin alkhairi irin aikin alkhairi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne zalika shaharun yaghfulu nasu an annabi yace wata da mutane suke rafkani in ka kalli yadda mutanen mu suke rayuwa kamar ma babu wani abu na alkhairi a gabansu wadda ubangiji ya ja ransa ya ja kwanansa ya shigar da shi watan ramadan yana mai rai yana da lafiya da dama to ya kasa kayansa ya sayar in kaga bai dace ba ba shi da rabo ne jama'a mun fahimta tinkarar ramadan shiri don tarbar ramadan shiri domin tinkaran ayyukan alkhairi a cikin wannan wata mai albarka ba aiki ne na mai macaccen zuciya ba amma aiki ne na wadda ya san ciwon kansa wannan magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa yace wata ne da mutane da yawa suke rafkana kuma wata ne da ake daga ayyukan bayi wata ne da in an zo daga aikin annabi yace ina so a daga na da azumi da ayyukan alkhairi a ciki wannan yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suka biyo bayan su suke tsayuwan daka wajen amfani da wannan daman duk wanda ya san ciwon kansa in ya fahimci Ramadan da abin da aka yi tanadi wa musulmai a watan Ramadan ba zai yi sakaci da shiri da ba da tsari na tarban watan Ramadan ba. Akwai waɗansu abubuwa guda biyar wadda in muka samu dama da mu tattauna a kansu wadda ya zama watan kamar haƙƙi, ya zama watan kamar nauyi akan duk wani musulmi mai hankali ya yi ƙoƙari ya ba kansa tsari a kan waɗannan ababa guda biyar. Ya dace, ya cancanta, wadda ya san ciwon kansa yake tunanin gobe za a yi da shi ko ba da a yi da shi ba, zai kai ko ba zai kai ba, to ya samar da tsari, domin shi Ubangiji duk abin da ka yi fasali ka tsara, to ko ba ka riska ba yana riskar maka. wa يخرج من بيته مهاجرا muhajiran الله ورسوله wa يدركه الموت فقد وقع اجره على الله Allah Allah ya ce duk wadda ya fita domin yin hijira ba aikin alkhairi ba wani ya shirya aikin alkhairi ya tsara wani abu na alkhairi kafin ya isa inda wannan al'amarin zai cimma inda zai riski wannan abun sai ya mutu Allah ya ce faqad waqa ajruhu Allah Allah ya ajiye mishi ladan su cikakke mu yi kokari mu samar da tsari waɗannan ababa guda biyar abu na farko shine shi kansa azumin shi kansa azumin ramadan din da yawan mutanenmu a ramma da yawan mutanenmu sukan ɗauka azumi in mutum bai ci abinci ba bai sha ruwa ba ko bai sadu da matarsa ba shi kenan shi yayi azumi yayi azumi jama'a ba a nan gizo take sakan ba da yawan malamai ma suna ce mishi as-saumul askar as-saumul akbar shine azumin da aka kame gabobi daga sabon Allah akwai waɗansu hadisai masu ban tsoro ɗaya daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man lam yada qawla sur duk wanda bai bar shaci fadi ba man lam yada qawla sur duk wanda ba zai bar ƙarya ba man lam yada qawla sur wanda ba zai bar yarfel da kage ba man lam yada qawla sur duk wadda ba zai bar ya ji maganar da bai san kanta ba ita ma ya yada ta ba kaula zur kawai ita ce maganar da ba ta gaskiya ba wal amala bihi ba zai iya barin aiki da wannan kaula zur din ba wal jahal ba zai bar dabbanci da rashin hankali ba falaisa lillahi hajatu fi an yada fa'amahu wa sharabahu annabi yace to Allah bai da bukatar wannan mutumin ya bar cin abinci ko ya bar sha ma'ana kar ma fa yayi azumin ya je bai samu ba ya ce ai sa shi annabi yayi ko Allah ya sa shi annabi ya ce Allah ya ce a gaya mishi kar ma ya bar cin abinci ko shan ruwansa ya ci gaba da cin kayansa domin kar ya je bai samu ba ya ce an wahalar da shi mallam ya da kaula su duk wanda ba zai bar ƙarya ba bai zai bar maganganu da ba na gaskiya ba wal amala bihi ko kuma a shiryo shi kuma ya yada ko kuma yayi amfani da shi laysa lillahi hajatun annabi yace to Allah ya ce a shelanta muku Allah bai da bukata akun wannan mutumin fi an yadda ta'amahu wa sharabahu ya bar abincinsa ko abin abin sha a'a ya ci gaba da cin kayansa da yawan mutane da yawan mutane malam sukan tashi a gaba ga Allah ranar alkiyama ba su da azumi tal su rasa ta inda abin ya zo haka annabi ya ce hadisi ne ingantacce rubasa'in hazzuhu min siyamihi alju'u wal atash annabi ya ce da yawa suna azumi amma iya rabonsu a azumin shine yunwa da kishi da suka ci wa rubba qa'im da yawa suna kiyamun laili hazzuhu min kiyamihi asar amma iya rabon su a kiyamun lailin su rashin bacci wannan baccin da basu yin ba shine rabon su kun ga waɗannan hadisai duka suna nuna kai inda kake zaton ba a nan gizo take sakar ba saboda haka shi azumin kansa abu na biyu na filfili salloli na nafilfili a ramadan musamman kiyamun laili yi mishi tsari yi mishi tsari domin wata dama ce in ta tafi kuma ta tafi sai kuma mai nisan kwana abu na uku karatun alkur'ani ka samar mishi da tsari karatun alkur'ani a watan ramadan ka samar mishi da tsari malamai suka ce an ramma wajen samar da tsari ko kai ma malamin Qur'ani ne ba laifi ka samu malamin da ke gaba da kai kai ma ya dinga karɓan tilawarka ko kuma ku sa tsari na karanta alkur'ani domin manzon Allah ma akan turo mala'ika Jibril a Ramadan ya sake mai karatun Qur'ani abu na hudu roƙon Allah roƙon Allah abu na hudu roƙon Allah mutanen mu sukan shiga yanayi yanayin da ya kai yanayi amma kaga mutum bashi da lokacin da zai roƙi ubangijinsa shi kuma ubangiji addu'a jira yake ka roƙa ya amsa abu na biyar shine sadakoki da taimako taimaka ma bayin Allah dukiya a Ramadan kamar kasawa ne da kwashewa in dai zaka yi amfani da dukiyarka a Ramadan to kamar ka kasa ne ka kwashe abu na farko muka ce magana akan azumi shi azumi shi azumi zallan azumi ko ba a ramadana ba duk cikin abun da sunansa bautar Allah babu sa'an azumi in ji manzan Allah azumi bayi da sa'a hadisin abu umama talbahili ya ce na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fakultu ya rasulullah dullani ala amalin adkhulu bihil janna yace nace ya manzon Allah nusar da ni tsinkayar da ni nuna mini wani aikin da in na rike kai kana da tabbas zan shiga aljanna fa kana sallallahu alaihi wasallam alayka bisawm fa innahu la mithla la annabi yace ka rike azumi dan ba shi da sa'a alayka bisawm annabi ya ce ka rike azumi da kyau fa innahu la mithla la annabi ya ce azumi ba shi da sa'a a wata riwaya la idila la ba yi da tanka a ce wai abu kaza sa'an azumi ne annabi ya ce ka rike shi in ka rike azumi shi yasa a tarihin bayin Allah shi azumi na nafilfili kasan yana daga cikin sifa ta ahlus sunna azumin litinin da alhamis wannan al'adar ahalus sunna ne magabata wato yana daga cikin alamar ma ahalus sunna ɗabi'arsa al'adarsa yin azumin litinin da alhamis dan karantaswa ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi da sauran azumin muka azumi wato kamar wani wata ibada ce da take daidaita al'amarin ɗan adam ai da annabi ya ce mishi fa hu la misla azmi bai da sa'a ba wai alada bane kawai a'a duk wanda zai rungumi azumi ko waɗansu abubuwa ne suka fara taɓarɓare maka ka gagara natsuwa ka gagara samun daidaituwan abubuwa kana fara azumi da kaga ka dawo cikin hayyacinka eh kana fara azumi da kaga ka dawo cikin hayyacinka ya tabbata a cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kullu amal ibn adam kullu amal ibn adam yudha'af duk wani aikin da dan adam zai yi da sunan ya bauta ma Allah ana ninninka wannan aikin alhasanatu bi ashri amsalina annabi yace ce duk kyakkyawan aiki ɗaya ana ninka ta da irinta ma'ana da gomanta ila sab'i mi'ati du'ifin zuwa ninki ɗari bakwai duk aikin da kai na alkhairi tasbihi ne cewa kai la ilaha illallah wani sadaka kai karatun alkur'ani kai wata nafila ka tashi kai annabi ya ce duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki wannan kyakkyawan aikin za a ninka mishi ninki goma annabi ya ce har zuwa ninki ɗari bakwai nan kuma gwargwadon ƙarfin ikilasinka da kyakkyawar niyyarka a wajen yin wannan aiki. Kala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maɗaukakin sarki sai ce, illa saum ya ce to wannan kuɗin goro da aka yi ma ayyukan alkhairin ya ce to ku cire azumi ciki shi ban da shi fa inna shi na wani wa ana ajzi shi ni nake biya ba na faɗin me nake bayarwa jama'a mun fahimta annabi ya ce duk wani kyakkyawan aiki idan bawa ya yi ana ninka mishi goman kyakkyawan aikin zuwa ninki ɗari bakwai Allah sai ce to ku cire azumi a wannan lissafin shi ban da shi shi na wani. shi ni nake biya jama'a mun fahimta wannan babi ne na misali watan shi azumi ko da ba a ramadan bane yana da wannan martabar yana da wannan matsayin to balle kuma a ce a watan ramadan azumin watan ramadan ɗin uwa idan da babu wani dalili da ya nuna falalarsa babu wata aya ko hadisi da ya nuna moro-moron da azumin ramadan yake da shi kasantuwarsa kawai rukuni a cikin rukunin musulunci ya isa ko bai isa ba addinin da tubalinsa aka gina. Tubali guda biyar aka gina musulunci da shi, shi ɗaya ne daga cikin tubalan. Wannan kaɗai ya ishe shi ko bai ishe shi ba. Hadisin Abdullahi ɗan Umar, hadisin Bukhari da Muslim. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce buniyar Islamu ala An gina musulunci a kan waɗansu ginshiƙai guda biyar shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah shaidawa annabi muhammad manzon Allah ne sai ce wa iqamis sala da kuma tsayi da sallah wa ita'iz zaka da ba da zakka wal hajj da aikin haji sai ce wa saumi ramadana da kuma azumin ramadana jama'a mun fahimta watan ramadan watan ramadan Allah a cikin alkur'ani ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Allah madaukakin sarki yace shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran Allah ce kun ga watan ramadan Allah ce shine watan da aka saukar da alqur'ani a cikinsa. sa a ce watan ramadan bayi da wani nassi da ya nuna matsayinsa da darajarsa sai kawai cewa a cikin watan aka saukar da alqur'ani yayi ko bai ba alqur'ani maganan Allah ne alkur'ani ne jagaba cikin duk littattafan da ubangiji ya saukar sai aka ware wannan watan Allah ya ce a cikinsa za a saukar da alkur'ani kuma a cikinsa aka saukar hudan linnasi Allah ce kunga littafin nan shiriya ce ga mutane wani abu ne da ya mai da kai yadda ya mai da kai kullum muna faɗa gani ga an ramma ka dubi yadda tsarinmu yake idan ba tun wannan alkur'ani da sunna ba da waye san a ina yake a ina nake addini ya kulla wannan alakar ba tun musulunci ba ba tun wannan littafi da wannan annabi ba da yanzu waye san a wani gidan giya kake me kake ci me kake sha sai aka ce wannan alkhairin ga wani lokaci da aka zo da shi lokacin isasshe ne ko ba isasshe ba ne hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan kuma littafi ne da yake bayani daki daki akan shari'a abu kaza shari'a ne abu kaza shari'a ne wal furqan da kuma rarrabe tsakanin barna da gaskiya Allah sai ya ce faman shahida minkum shahra falyasumhu duk wanda ya halarci wannan watan ma'ana Allah ya ja kwanansa ya shiga Ramadan da rai da lafiya Allah ya ce yayi azumin watan Ramadan wa man kana maridan amma wanda bai da lafiya au ala safarin ko na halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukar Allah ya ce ya sha ruwa ya kirga waɗansu kwanaki daban ya biya wannan azumin yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yace Allah na nufin ku da sauki ne bai nufin ku da sanani wali tukmilul idda don ku cika adadin abin da kuka sha wali tukabbirullaha ala ma hadakum ku yi kabbar bari bisa shiryar da ku da Allah yi shi yasa ranar idi zaka ji an fita ana bari godiya ma Allah ya azurta ka da musulunci ya azurta ka da imani yau kuma ya azurta ka da ramadana yau kuma ka gama ramadana jama'a mun fahimta wani tukabbiru Allah ala ma wani wa tashkuru don ku yi godiya ma Allah ya ishi watan Ramadan daraja a watan Ramadan aka saukar da alƙur'anin da duka muka shirya da shi duka muke neman shirya da shi al'amarin ramadan wallahi banda Allah ba wani malamin da ya isa ya saka a gaba ya diddige maka ribar da zaka ci jama'a mun fahimta cikin wani hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza kana awwalul lailatin min ramadan annabi yace idan daren farko na watan ramadan ya shigo daren farko yau war haka sai aka ce an ga wata ba yanzu kuna cikin ramadan ba wannan dare na farko na ramadan yana shigowa annabi yace sufidati shayatin wa maradatul jin za a kama duk shedanu da kangararru waɗanda suke batar da bayin Allah za a kama su a ɗaure su shi yasa kake ganin a Ramadan har in shaye-shaye da gansu suna zuwa masallaci haka ne ko ba haka ba ran da aka ce Ramadan ya shigo haka da aka gani wani a shekarar ma baka taba ganin shi a masallaci ba za a gan shi ma ya riga ka zo ya zauna a sahun gaba wa gullikat abwabun nar falam yuftah min hababun za a kama kofofin wuta a kule gaba ɗaya ba za a buɗe wata ƙofa daga cikin ƙofofin wuta ba har sai ramadan ya fita satin da ya wuce mun yi bayani a kan ana gaya maka kasuwar wutan ne babu ka je kawai ka nemi aljanna wa futihat abwabul janna za a bubbuɗe ƙofofin aljanna falam yuglaq minha babun ba ƙofar da za a kule sai ramadan ya fita ka zo ka za ka taho karatu sai ka samu an kula get ai kula get din ana gaya maka ne ba a shiga ne inda ana shiga za a bude to sai aka ce maka wutan an kule ta aljanna kuma an bude ta kuma ba za a rufe ba da dama ko ba dama wa yunadi a wannan dare na farko na Ramadan ran da ka ji an ce an ga watan ubangiji zai sa wani mala'ika yayi shela wa mutanen duniya tunda ku ba da ku ji ba annabi ya ce bari in gaya muku abin da yake gaya muku ya bagi alkhair aqbil wannan mala'ikan zai kira ya ce fato ramadan ya shigo ya kai mai fafutukan alkhairi damuwarka alkhairi damuwarka rahama Damuwar ka riski duniya da lahira damuwarka ka riski alkhairin Allah zai ce aqbil dawo ba sai ka je ko ina ba lokacin alkhairin ne yazo lokacin alkhairin ne yazo juyo ka fiskance shi ta ko ta ina wa ya bagi ya shar zai ce ya kai mai nemo sharri ka fada nan ka bi wancan ka bi waccan ka je ka can fasadi da sabon Allah mala'ikan sai ce maka aksir ka taka birki wa kanka ka taka birki ma kanka sannan zai shelanta cewa walillahi utaqa'u minan nari Allah na da waɗanda ke ‘yanta su daga wuta, ‘yantattu ne su ba da su shiga wuta ba, an ‘yanta su ba su ba wuta, wa zalika kulla laila duk daren Ramadan sai an cire waɗansu dubban ɗarurruka na gungun mutane duka ubangiji ya ce duk waɗannan a rubuta su ba su ba wuta amin wa zalika kulla laila a kowane dare dukkan waɗannan alkhairai ka dinga kwana da su kana tashi da su ka san menene aka halicce ka don shi me ya kamata ka nema me ya kamata ka nema akwai wani hadisi mai ban tsoro game da al'amarin watan ramadan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wataran yana tare da sahabbansa sai aka ce an ga wata ramadan ya shigo ramadan ya shigo annabi sai ya kalli sahabbansa sai ya ce musu inna hadha shahr kadi ku? annabi ya ce to kun ga dai watan ramadan ya iso ku ya halarto ku ya cin muku yau ga ku ga kuma watan ramadan wa fihi lailatun khairun min alfi shaharin annabi ya ce to cikin wannan wata na ramadan da ya halarto ku akwai wani dare wannan daren shine mafi alkhairi abin da ke zuwa da shi alkhairin da ke cikinsa ya fi watanni dubu idan ba shi ba jama'a mun fahimta lailatul qadar kenan abin da lailatul qadar yake zuwa da shi da da ka samu karibata idan aka jaye lailatul qadari sai an yi wa'annan watannin guda dubu in ka buga kusan shekara tamanin da wani abu abin da yake cikinsu bai kai abin da ke cikin daren lailatul kadari guda ɗaya ba annabi sai ce man hurimaha faqad hurimal khaira kulla. annabi ce duk wanda aka haramta mishi alkhairin da ke cikin wannan daren duk wanda aka haram aka haramta mishi alkhairin da ke cikin wannan watan annabi ya ce an haramta mai komai ne duka kawai man hurimaha wadda aka haramtawa ribatan lailatul qadari wadda aka haramtawa ribatan watan ramadan annabi yace faqad hurimal khaira kulla duk alherin Allah an hana shi annabi sai yace wala yuhrim khairaha illa maharum annabi yace ba kuma wadda za a haramta mishi alkhairin ramadan lailatul qadari annabi ya ce sai wadda ba shi da rabo kawai jama'a mun fahimta to idan ramadan ya shiga mutum kuma bai dace ba to ba shi da rabo ne to kuma duk yadda kake da rabon kana kwanci akan gadon ka zuwa ce a rubuta shi kaza ne shi Allah yana daga cikin tsarinsa ka tashi ka tashi ka yi riko da sababi sai ya baka abin da zai baka shi yasa wuta da aljanna duka akan sababi Allah ya dora su wuta da aljanna duka akan sababi Allah ya dora su shi yasa dan wuta za a ce bima kuntum ta'malun dan aljanna ma bima kuntum ta'malun jama'a mun fahimta annabi ya ce wadda aka haramtawa ribatan wannan dare to an haramta mai komai kamar jarrabawa ne zaka rubuta sai a ce akwai wani darasi wannan darasin in baka ci ba duk wanda ka ci ma ka ci banza sai a ce kuma an hana ka shi kuma ko da an baka sauran darussan shi wannan in baka ci ba ba dai ka je ka ajiye bai zai amfani ba to lailatul qadar kenan khairun min alf shahr man hurima hurimaha faqad hurimal khayra kullahu duk wanda aka haramta mishi alkhairin da ke cikin watan ramadan alkhairin da ke cikin lailatul qadari annabi ya ce to ba shi da rabo ne kawai fala yuhram khairaha illa mahrum annabi ya ce ba wanda za a haramta mu alkhairan wannan daren annabi ya ce sai wanda ba shi da rabo kwata kwata ashe wannan ya ishe mu darasi da tsinkayarwa cewa to fa idan kai felin a ramadan kuma ba ka shiga uku ka lalace idan ka dace da alkairan watan ramadan ka kasa kayanka kuma ka siyar ka kasa kayanka kuma ka siyar saboda haka ya zama abu na farko da za mu sa a gaba shi ne samar da tsari ma kiyaye azuminmu a mataki na farko shi azumin wadda aka farlanta shi a kanka a watan Ramadan ka tabbatar kana ɗaukan azumin ka tiryan tiryan kana zuwa ka ajiye shi tiryan tiryan kar ka kai shi da targaɗe kar ka kai shi da karaya kar ka kai shi da matsala ka tabbatar yadda muka ambata yadda cin abinci da shan ruwa zai dagargaza maka azumi haka munanan maganganu da afkawa cikin sabon Allah ko bai lalata azumin ya tafi ba zai mishi targaɗan da wata ba za ka more shi ba saboda ka kiyaye kiyaye kiyaye kiyaye abin da za ka faɗa kiyaye abin za ka faɗa musamman fitinan facebook da su whatsapp idan ka kalli al'amarin facebook yanzu da waɗannan kafo wallahi kai ka ce ba al'ummar annabi ne suke hulɗa da shi maganganu dai sai wadda idon ka yi gane maka maganganu sai wadda idon ka yi gane maka wani haka kawai zai bushi iska ya shiga ya ci mutuncin wadda yake so ya walakanta wadda yake so ya tozarta wadda yake so ya yi baɗala na abin da yake so ya yi shayarin abin da yake so ya baza shi a duniya kowai dokar murafkana ka kiyaye azuminka ka kiyaye azuminka ka kiyaye azuminka kar ka ɗauka don baka ci abinci ba ko baka sha ruwa ba ko baka je ka sadu da matarka ba ka ɗauka azuminka suna nan yadda suke da ka sha mamaki mun karanta hadisi annabi ya ce nawa mutanen da suke tafka azumi amma sakamakon da suke samu yunwa da kishe ruwa ka saboda ka ladabi na azumi mu yi ƙoƙari bayin Allah mu kiyaye ya zama daga cikin tsarinmu in wata daba wani majalisi kake zama wadda ba ta arziki ba karka yadda a ramadan ka kai azuminka wannan wani. a je a yi gulman wannan a yi sharri ma wannan a yi maganan batsa a kan wacce a buɗe abu na batsa a gani da wane ko da wacce yadda muka kiyaye gaɓoɓinmu daga ɓata azuminmu to mu yi ƙoƙari mu kiyaye aikinmu da furucinmu kar mu tsunduma cikin sabon Allah saboda mu samu cikakken azumi a Ramadan idan azumin Ramadan bai tsira ba to me za ka iya tsira in dai gudan azumin wadda shi aka farlanta a Ramadan baka yi aiki don ba shi kariya ya zama ingantacce ba ka faɗi me da ka yi me da ka yi ya taimake ka saboda haka mu yi kokari akan azumin mu yana daga cikin abin da nake so in ja hankalin mu kai game da al'amarin azumi lokacin mu ba zai ba mu dama mu yi bayani akan hukunce hukunce ba amma dai gaɓoɓin da in muka kiyaye cikin yardan Allah za mu ribaci azuminmu muna da karatuttuka na littattafin azumi da muka yi ta kakkarantawa a baya abu na farko suhur suhur suhur sunna ce mustahabbiya a cikin al'amarin azumi akwai wani gara basa behind suhur da mutane ba su fahimta ba kasan wani an rama za ka je na tashi ma a tashe shi ina annabi ya ce ku tashe shi ko kurɓar ruwa ɗaya ya yi ya koma annabi ya ce a hadisi ta saharu fa inna fi sahuri baraka annabi ya ce ku dinga cin suhur don abincin suhur yana da albarka yanzu abincin da aka dafa yanzu aka ci sai aka rage da asuba da a yi suhur da shi to wannan na suhur ɗin ya yaga ma wadda ka ce aka bar shi wannan cin suhur kawai na ƙara mutum albarka in mutum zai fita ba maman sana ce Allah ya maka albarka ba ai ba maman ne take yin albarka ba ita ma roƙon Allah take yi maka albarka to shi cin abincin suhur kawai na ƙara mutum albarka shi yasa na daga cikin ladabin magabata idan za su tada ƴaƴansu wato ana so yaro ya tashi na kwarai akan saba mishi da azumin nafila ribar saboda ya yawaita cin suhur yana yin azumi domin shi abincin suhur annabi ya kira shi abinci ne mai albarka cin sa na ƙara wa mutum albarka kaga wadda azumi bai dame shi ba ai bai yi ba fa inna fi sahuri baraka cin abincin suhur na ƙara wa mutum albarka don me annabi ya ce shi suhur yana da albarka idan ma in ka ci abinci zai dame ka ko baka da sha'awa ko dabino ka tashi ka ci kwaya ɗaya ko biyu ko uku in ma ba za ka ci ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce ko kurba ɗaya ka ɗan fasa fiwo wata ko ruwa ka kurba ka haɗiya sai ka koma ka kwanta duk abin da aka raba a wannan lokacin wa masu suhur an haɗa da kai akwai riba ko ba hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna alal mutasahhirin Allah da mala'iku suna salati wa masu yin suhur daga lokacin da kuka tashi matarka ce ta tashi za ta ɗora abincin suhur ko za ta gyara ko za a raba ko da a ce kuna tashi da niyyar suhur din nan Allah da mala'iku suna muku salati har ku gama yin suhur ya kamata ka tashi ko bai kamata ba ya kamata ka tashi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna alal mutasahhirin Allah da mala'iku suna salati wa masu yin suhur saboda ka jama'a mu dinga tashi muna suhur kuma mu dinga yin azumin mu dinga yin suhur din a matsayin ibada shine imanin wa zamu zo mu yi magana akai iman shine kayi abun don kayi imani da Allah wa kuma kana son lada saboda ka tashi kayi suhur din saboda zaka dauki azumi kuma kana so Allah ya maka salati kuma ka samu albarka jama'a muna fahimta to haka shan ruwa da wuri rana na faduwa kar a dinga jinkirta shan ruwa annabi yace la yazalun nas la yazalun nas bi khairin ma ajal fitr la yazalun nas bi khairin ma ajal fitr mutane ba za su kushe ba cikin alkhairi matukar suna gaggauta shan ruwa rana na faduwa sai a sha rana na faduwa sai a sha ruwa bari yanzu lokaci ne da kusan lokacin da ranar za ta faɗi a bayyane ki. yana ƙara alkhairi a cikin al'umma yana ƙara alkhairi da albarka wa ma'abutansa to kun ga idan muka yi azumi a matsayin ibada annabi ce man sama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi wanda yayi azumin ramadana yana mai imani da Allah da fatan samun sakamako a wajen Allah an gafarta mishi duk abin da ya gabata na laifuffukansa abu na biyu mun kiyaye azumin daga munanan ababa wadda za su iya nakasa mana ko tauye mana azuminmu sannan mun kiyaye latubban azumin tun daga suhur har zuwa shan ruwa jama'a kun ga idan muka tsare wannan mun tsare azumin mu kuma da mu samu azumi ingantacce insha Allah Allah ya samu dace sai sati mai zuwa insha Allah sai mu shiga cikin sauran waɗannan ababa da muka ambata Allah ya sa mu riski Ramadana a cikin aminci da alkhairi Allah kuma ya taimake mu wajen tsayuwa mu yi abin da zai amfane mu duniya da lahira idan mun yi kuma Allah ya karba mana Allah ya saka da alkai ga dan uwa malam Mahmud insha Allah zai tofa mana waɗansu kalmomi Allah ya saka da alkhairi.